إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم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 an jafar bin muhammad salih to an rawaito daga jafar jafar wato sadiq da muhammad al-bakir a cikin fadin allah ta'ala fasalamun laka min ashabil yamin ya ce ma'anar salamun laka ai wato aminci tabbata bika albarkacinka ya ce ai wannan amincin nasu ya auku ne saboda karamar annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya faɗa Allah nuru samawati wal ardi hai zuwa karshen aya kabul ahbari ya ce da kuma sa'id ibn jubair wato shi kabul ahbar yana daga cikin wanda suka musulunta a farkon wato zamanin sayyidina umar Allah ya kare daga gare shi saboda ka tabi'i ne kila an ce a cikin wata kissa Ah, yana daga cikin mutanen da suka wato ga zamanin manzan Allah amma ba su imani da shi ba sai a zamanin sai dan Umar Allah ya da shi an ce mahaifinsa ya bashi wata takarda ya ce kar ya bude kullum da ya zo sai ya liƙe gurin cikin attaura sai ce kawai da ya zo ya wuce kai ya bude yana budewa kan cewa zai yi wata gama mutuwa zai to shikenan kullum da ya zo sai ya haƙura sai ya wuce ran nan dai bayan zamanin sai dan Umar sai ce kai ma dai mutuwar nan ce dai shekaru na yanzu ai sun mika ma na mutum ba komai sai ya bude yana buɗe sai ga sufufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ce a ah, to ai ga abin da ake cewa ba haka bane kuma shi haka ne a cikin littafin nan nan da nan sai zai ga sayyidina Umar ya kuma musulunta a gurin sa to sadaka ya sami wato matsayi mai girma a cikin addini gashi masalan at-taura kuma masalan al-Qur'ani hmm, kuma ibnu Jubair shi kuma shine Sa'id ibnu Jubair wannan tarihi babba wanda ya rasu a shekara 95 kuma yana daga cikin mujabin da'awa wanda shine karshen wanda hajjaji dan yusuf sakafi ya kashe hmm, za mu yi tarihin sanan gaba insha Allah to wayannan malamai guda biyu suka ce al-murad bin nur sani huna abinda ake nufi da haske na biyu anan da aka ce Allahu nuru Samatu, wal ardi masalun nurihi to haske na biyun nan anan wajen shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala ije fadin sa fadin Allah da yace masalun nurihi anan yana nufin hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi tustari ya ce abinda ake nufi Allah shi ne mai shiryar da ahalin sammai da kasai to kaga ya zama wajibi jama'a mu gane ashe ka ce wai ba za a yi maka tawili ba ayoyin qur'ani ba gaskiya bane ba domin anan wajen ya gashi manyan malamai ne suke yin tawilin nan irin sa'id dan jubai wanda sun ga sahabban manzon Allah dalibin abdullahi ibn abbas ne irin su Ka'ab ahbar wanda sun musanta a zamanin Sayyidina Umar irin su Sahal bin Abdullahi Tustari manya-manyan waliyan Allah gashi suka ce ma'ana Allahu nuru samawati wal ardi idan an ce Allah shine hasken sammai da kasai to kaga nan wajen Allah ya samu kini kenan tunda ai shi haske yana da kishiya shine duhu shi ko Allah ba shi da kini ba shi da kishiya saboda haka ba zai ce Allah Allah haske bane ko Allah duhu ne duk wannan ba sufofin Allah bane ba saboda shi dole sai aka yi tawilin wannan aya da cewa ma'anarsa Allah shine mai shiryar da ahalin samai da kasai kamar da sahabi yayi hmm. sannan sai ce misalin hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi yayin da ya zama to abin ajiyewa a cikin tsatsai kamar wato alkuki ne wanda sifar shi wannan alkuki shine kaza da kaza abin da yake nufi da al-misbahi a nan shi da zuciyar manzon Allah abin da yake nufi da shi wannan kaskon karo shine kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ma'ana kamar cewa shi wato wato tauraro ne mai haska mai haskawa ga abin da ke cikin sa na daga imani da kuma hikima wanda ake kunno shi daga wata bishiya mai albarka ma'ana hasken annabi shine bishiya mai albarka to kuma a nan wajen an buga misali da ita wannan bishiya mai albarka eh, da faɗin Allah da yake cewa ya kadu zai tuha yudhi'u ai ma'ana annabcin annabi Muhammadu sallallahu ta kusanta ta bayyana ga mutane tun gabanin manzo Allah ya magana irin yadda wannan mai na wannan fitila yake haskawa hakika an faɗi wato gairu haza wani wannan a cikin wannan aya Allah ne musani wa samar Allah ala fil qur'ani mhm. gare hadar mawadi nura Allah ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi a cikin wato wani guri a Qur'ani guri ɗaya ba ɗaya ba ya ambaci manzon Allah da nuran fitila wato haske da kuma fitila ya ke mai haske Allah ta'ala ya ce qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin Allah ta'ala ya faɗa inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kaga sai Allah ya ki ambaci manzala da sirajan munira fitila mai haske yana da wannan fadin Allah ta'ala da ya ce alam nashrah laka sadrak zuwa ƙarshen sura ma'anar sharaha shine ya yalwata Allah ya yalwaci ya buɗi ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi da asadur a nan wajen shine zuciyar manzon Allah hmm. Abdullahi bin Abbas Allah ya da shi yace Allah ya buɗi wato zuciyar manzon Allah da hasken musulunci eh salu shi kuma yace eh a da hasken manzanci ne shi kuma al basari ya ce Allah ya cika zuciyar manzon Allah da hikima da kuma ilimi wasu malaman suka ce ma'ana ta sa ai Allah ya tsarkake zuciyarka har ba zai karɓo su wasi ba dana an ka wuzaraka allazi an ƙaba zaharaka ƙila aka ce ma salafa min zambika abinda ake nufi da wuzuru nan, tunda wato ba zunubi ake nufi ba dan manzon Allah baya zunubi abinda ake nufi shine ma salafa min zambika yani qabla nubuwa eh wannan wannan fasara fa mai rauni ce domin kowa zai gane raunin fili an ce abin da ya wuce na daga baya na daga tarko aulanka tun gabanin annabta to gabanin annabta ina zancen haramun da halal bari a samu wani zunubi wani daidai saboda haka babu wannan magana wasu malaman suka ce yana nufin nauye-nauyen kwanukan jahiliya wasu malaman suka ce a yana nufin abin da ya nauyi bayansa na daga manzanci har sai da ya isar da wannan aiki na Allah mawardi babban malamin na imam mawardi shine ya hakaito wannan da kuma imam sullum abu abdurrahman sullum ina sam naka kila wasu malaman suka ce asam naka mun kiyaye ka walaula zalika in ba dan wannan kiyaye wanda muka yi bakawa da alaka zunubu zahara da zunubai sun nauyi bayan ka imam samarkandi ne ya kai toshi Allah ya ce kuma warafa ana laka zikiraka Allah ya bin adam eh ya dan adam ya kara ya faɗa ya ce yace Allah ya yi yarwaci zuciyar manzo Allah da annabta wannan malami ne babba malaman tafsiri wanda shekara ta da uku ya rasu hmm. wakila wakila aka ce za zukirtu duk lokacin da aka ambace ka zukirta bai to za a ambace in aka ambace ni inji Allah za a ambace ka tare da ni shine ma'anar warafa na laka zikirka kaga duk duk mai kiran sallah duk mai sallah duk mai eh, wato iqama duk mai huduba sai ya faɗi manzon Allah bayan ya faɗi Allah sai ne za zukirta zukirtu mai in za a ambace ni to zukirta mai sai a ambace ka tare da ni a cikin faɗin la illallahu muhammadu rasulullahi wakila wasu malaman suka ce fil a cikin kiran sallah da kuma iqama haka dole da akwai la ilaha illallah muhammadu rasulullah A الفقيه القاضي الفقيه القاضي يا فدا wanda shine abul ya ce wannan tabbatarwa ce daga Allah wanda sunansa ya daukaka ga annabin sa sallallahu alaihi wasallam afsa girman ni'imomin nan nasa da zai gare shi da kuma ɗaukakar darajar nan tasa inda hunan gare shi da kuma karamar sa alaihi gare shi da cewa ya buɗi zuciyarsa da imani ga imani da kuma samun shari'a sannan ya yi wace ta don kiyaye ilimi da kuma ɗaukar hikima sannan ya ɗauke anhu gare shi nauyin al'amuran jahiliya a kansa sannan ya kiyar da shi ga tadodin jahiliya manzala baya son bashi labarin ma jahiliya hmm. da irin abin da wato ita jahiliya ta kasance a kai nasa saboda rinjayen addininsa amsa dukkan addinai baki daya sannan ubangiji maɗaukakin sarki ya sarayen masa da wato murgun nan na nauyin annabta da kuma manzanci saboda ya isar da shi da nasa ga mutane abinda aka sauka zuwa gare shi da kuma irin yadda Allah ya ɗaukaka shi da girman makanan darajar nan tasa da kuma ɗaukakar daraja ta sa da kuma ɗaukan wato ɗaukaka ambatansa da kuma yadda ya gwama sunansa tare da sunansa malam qatada dan umanu yake faɗa dan da amata sadusi wato shi dan umanu sahabi ne shi ko dan da ama shi wannan tabi'i ne dalibi ne ga abdullahi bin abbas hmm. afa Allah zikirahu fi dunya wal akhirati eh duk da cewa dai eh, abdullahi bin abbas a shekara ta 68 ya rasu shi kuma shekara ta 60 aka haife shi kaga tsakanin su rayuwarsa da abdullahi bin abbas shekara 8 shi kuma ya rasu shekara ta 117 mm safa Allah Allah ta'ala ya ɗauka ambatansa wato ambatan manzo Allah sun a duniya da lahira babu wani mai hudu ba babu wani mai yin kalmar shahada babu wani ma'abucin sallah face ya ce la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda gare shi ya rawaito eh shine wato abu sa'id eh, shine ah, malik bin sinan eh, bin malik bin sinan Eh, sa'adu kenan sa'adu sunansa shine wanda sunansa wato wato eh, alkunya ta ta shahara akan sunan nasa ana ce masa abu sa'id eh amma kuma sunansa sa'adu Sa'ad ibn malik hmm, bin sinan cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce malaika jibril ya zo mun alaihi salatu wasalam fakara sai ya ce hakika ubangiji na kuma ubangijinka yana cewa ka san yadda na ɗauka ambatanka sai zala Allah sai na ce Allah da wanda ya aiko su ya sani kala sai ce idan an ambace ni za a ambace ka tare da ni malam ibn adai Allah ibn ina fada ya ce abinda ake yi wannan aya wa fana laka zikirka wato na sanya cikar imani da ambatanka tare da ni ya kara fada har yau har ila yau na sanya ka wato ambato ne kai daga cikin ambato na wanda duk ya ambace ka kawai zakara ne ya ambace duk wanda ya ambace sunan manzon Allah to ya ambace sunan Allah ciki hmm. Jafaru Sadiq dan Muhammad al-Baqir wannan shi ya ce masa Muhammad al-Baqir da annahu baqar al-uluma saboda yawa duk ilimi operation baki din su so haka shi sai kiran kiransa ah, Muhammad al-Baqir jikan manzon Allah domin shi dan Aliyu Zainal Abidin ne shi kuma dan sayyidina Husaini ne shi kuma dan wato eh, wato wato sayyidina Ali da na Fadima Allah ya kare da gare su hmm. ya ce babu ɗaya da zai ambace ka da manzanci face ya ambace ni da rububiyya cewa ni ubangiji ne. shashin malamai suka yi nuni a cikin nanka ya zuwa mukamin nan na ceto yana da cikin ambatan Allah wato ambatan manzon Allah tare da Allah shine inda Allah ya gwama biyayyarsa da biyayyarsa ya gwama sunansa da sunansa Allah ta'ala ya ce wa Allah war rasula aminu billahi wa rasulihi Ku sai Allah ta'ala ya tara tsakaninsu da wawi na adafi wadda wannan wawi na adafi tarawa take yi eh bai halatta a haɗa wannan zance ba a wani haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa din da ga harafin adabi suna da yawa akwai irin su wawi akwai irin su bal akwai irin su ah, fa akwai irin su summa duk wannan harafin adabi ne to amma ma'anonin sun sassaba idan aka ce wau wato ja'a zaidun wa amrun to tayyu zaid ne fara zuwa tayyu amr ne fara zuwa idan kuma an ce ja a zaidun summa amrun to wani ya tabbatar da sai da ji ya zo sannan kuma daga baya bayan an dan jima sai kuma ga amur ya zo idan kuma an ce ja a zaidun fa amrun to kaga zaidi ya zo amur ya zo ina zaidi na zuwa sai ga amur ya zo to kaga wannan yana nuna mana wato dukkan su adafi ne amma wani sun bamba sun bambanta amma dukkan su hukun adafi to saboda haka anan sai yake mana bayani cewa ba a tara wato wani da wani adafi mai tarawa in banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am حدثنا الشيخ ابو علي الشيخ ابو علي يمن حديثي شيخ الحسين بن محمد الجياني mai kiyayewa da hadisi shi ma a cikin abin da ya ijaza gare ni wato kaga ɗaya daga cikin hanyoyin guda guda da aka faɗa a baya to wannan ijaza ita ma ɗaya daga cikin hanyoyin karɓar hadisi ne mhm. sannan kuma na karanta shi amsa wani amintacce an fushi kuma da goyonsa shi kuma yake cewa haddasa na abu umar namari abu umar uh, abdulbar ibn abdulbar namari ya yabantar da mu shi kuma yace abu muhammad bin abdul mumin ne yaman hadisi shi kuma yace abu bakar dan darisa yaman hadisi shi kuma yace abu dawuda as-sijzi yaman hadisi shi kuma yace abu da yalisi ya zantan mana shi kuma yace shuba ya mana hadisi daga mansur daga abdullahi dan yasar shi kuma daga sayyidina huzaifa Allah ya kare da gare shi shi huzaifa yamani shine a abokin sirrin manzon Allah eh domin da yawa sayyidina huzaifa manzon Allah ya bashi hatta sunayen munafikan nan sai ya gaya musu wani wani wani munafiki ne zai ba Allah ya kare da gare shi yana da girma yana da daraja a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce kada ɗaya yanku ya ce masha Allah abinda Allah ya so da kuma abinda wani ya so sai dai abinda zai ce ce masha Allah summa sha kaga wani wadan summa sai aka amfani da summa saboda me saboda tarahi akwai jinkiri tsakanin wani da wani hmm. Imam Khaddabi ya ce kaga anan sai Allah wato a manzala sun sai shirye da su zuwa yin ladabi a cikin gabatar da mashi'ar ubangiji madaukakin sarki amsa mashi'ar wanda ba shi ba sannan kuma ya zaɓe ta da summa kaga bai amfani da wau ba bai amfani da fa ba sai amfani da summa wannan da ita halin nasaki ta jerawa ce wata rahi tare da jinkiri sabanin wau allati liyar da ishtiraki wata gidan tarayya ce ta kuma shi misalin wannan ɗaya hadisin cewa wani mai huduba ya yi huduba a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa wanda duk ya bi Allah ya bi manzan Allah to ya shiri wanda kuma ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah to kaga sai fakar gawa eh. to eh wato Abi wato a magana farko bai kawo faɗar gawa ɗin ba ko eh, bayan ya kawo misalin hadisul akhari eh, man yudi Allah wa man yasihi ma sai ya tsaya nan yawa eh, faqala lahu nabi ko faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai mun dan Allah sassun sai ce eh a tir da mai hudu a cikin mutane kai kun tashi au qala kuma hukum tashi da shi ita bi hmm. abu sulaiman haddabi yace ce. wato kare haminul jam'a bainal ismaini ya karhanta ya ki a hada tsakanin sunaye guda biyu da harafi guda biyu na kinaya saboda ya kaga akwai a tsakanin wanda aka maza da wanda aka yi kansa hmm. amma wani haɗabi sai ya tafi ya zuwa cewa shi ai ya karhanta tsayuwarsa ne ala ya asima wajen ya asima din nan tunda kaga yadda ruwaya ta zuba irin naka naga shi naka ya kara ba eh wa man ya'sihi ma to anan ya tsaya yau to abin da yake karanta kenan a gurin sa me yasa ya tsaya a nan wajen sai ce wa qawlu abi sulaiman a sauku amma fadan abu sulaiman shi yafi inganci da ya rawaito a cikin hadisi ingantacce cewa shi ya ce wanda ya saba musu faqad gawa to nan ne karin yake ya halaka walam yazkuru hukufa ala wa yasima bi ambaci tsayuwa akan asima din ba Hakika malaman tafsiri sun kara wa juna sani da ma'abuta ilimin ma'ani na yawan balaga a cikin fadin Allah ta'ala. Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi. Kaga da yanzu aka yi magana cewa ba a haɗa sunan Allah da sunan wani da wau Ba a haɗa shi a cikin lamiri ɗaya a haɗe. Wa manya asihi ma a haɗa sunan Allah da manzon Allah. to za aka sato yanzu nan gashi kuma inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna in za a fasa yusalluna me za a ce suna salati to su waye suke salati shin mala'ikun kuku hadda Allah in an ce hadda Allah kaga an hada suke nan baki daya nan kuma an hada an hana can to sai malamin ce hal yusalluna raji'atun ala Allah ta'ala shin wannan yusallunan ko ma take yi zuwa ga Allah ta'ala da mala'iku ko ko a ba haka ba sai wasu malamin suka ce ai ba komai za a iya yin wannan wasu suka ce a ba zai yi ba saboda akwai illar haɗawa tsakanin mala'iku da Allah sai suka yi wa lamirin nan wato suka keɓance shi da mala'iku sai suka yi wa ayan nan takadiri da cewa inna Allah yusalli wa mala'ikatuhu yusalluna Ta shi kenan ashe wato inna Allah yusalli sai aka takadiri yusalli a inna Allah ita kuma mala'ikatuhu yusalluna sai yi to yusalluna nan iya mala'iku ake magana kawai hmm. kadar bai an umar rawaito daga sayyidina umar Allah ya kare da gare shi cewa shi ya faɗa ya ce yana daga cikin falaka inda Allah ga Allah ya sanya biyayyaka shi ne ya gare shi Allah ta'ala ya ce man ɗiyar rasula faqad da Allah Allah ta'ala ya faɗa wani yan kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum lau har zuwa ayoyi guda biyu har rawaito cewa shi nan da lamarin yayin da wannan aya ta sauka sai suka ce hakika annabi muhammadu sallallahu ina nufin marke shi hanana wato abun bauta irin yadda nasara suka riƙe annabi isa suna bauta gare shi sai allah ta'ala ya saukar da aya wa wallaha war rasula fakaran da ati, sai Allah ya gwama wato biyayyar manzon Allah da biyayyarsa saboda turmuzanci gare su hakika malaman tafsiri sun kara juna sani a cikin ma'anar faɗin Allah ta'ala a cikin fatiha idina sirat al-mustaqim lazina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin abu al-ali yake cewa da hasan al-basri abinda ake nufi da sirat al-mustaqim anan shine manzon Allah sallallahu alaihi Kuma أهل a wato واتو ahalin gidansa da sahabbansa a kawo an huma abu abu hasan al-mawardi shine ya kaito wannan alhuma gare su imam makiyu ya kaito wannan da gurin su na hu irin wannan katarnin wannan hadisi ya ce yace yace shi ne mandan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa guda biyu na abubakar da na umar Allah ya kare da gare su waka abul laysa samarkandi ya gaito misalin sa daga abul ali yace a cikin faɗin Allah ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال قال يتي Kala ya ce, to sai wannan labari ya isa isawa Hassan al-Basri sai ce, wallahi wa nasiha yace wallahi ya yi gaskiya kuma yayi nasiha hmm. Hmm. imam al-mawardi ya kai to wannan ka a cikin tafsirin siradal lazina an'amta alaihim shi kuma ya rawaito daga abdurrahman bin zaid bin aslam abu abdurrahman su to wannan abdurrahman bin zaid bin aslam da da ne ga zaid dan aslam malamin imam malik eh sannan kuma ne ya rawaito hadisin nan na tawassulin annabi adamu da wato tawassulin da wato annabi adamu yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin bayyana sa eh hadisi zamu karanta shi nan gaba nan gaba a cikin littafin ashfa inda yake kawo magana kan Abu Ja'far al-Mansur lokacin da suka zo gaban shabakin manzon Allah shi ne Imam Malik sai ki cewa to yanzu a astaqbilul qiblata wa ad'u am astaqbilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu alƙibla zan kalla ne addu'a ko ko annabi zan kalla ne addu'a sai ce a ah, inji Imam Malik sai ma maliki cewa da shi abu jafar mansur wani ma tasrif waje haka anhu me yasa naka juyar da fuskar ka gabar manzon Allah bayan ku shine tsanin ka shine kuma tsanin babanka annabi adam to wannan idan mun duba a cikin hakim musu da rako lokacin da ya ka hadisin nan na cewa annabi adam lokacin da ya ci ta ku aula ya daga hannu ya ce ya ubangiji albarkacin manzon Allah ka yafe min abin da ya faru gare ni to sai a ah, wato ya ce to ya ka san annabi adam in ji ubangiji ya ka manzon Allah bayan ban bayyana shi ba sai ce ai na ga duk aljanna an yi ado da sunan manzon Allah to wannan yasa na san cewa mutum ne mai girma a gurinka shi sa na kama kafa da shi sai to gaskiya ne kuma ba dan shi ba da ban maka rahama ba saboda ka je na gafarta ma saboda manzon Allah kuma da ma ba dan shi ma da ma duniyar ma ba ita ba kiya to wannan hadisi a ah, Hashim ya kawo shi sai ce hadisi ne ingantacce shine farkon hadisin da na fara ambata na abdurrahman bin zaid bin aslam kuma hadisi ne ingantacce to amma zahabi da ya gusa ce a ah, hadisin nan bai inganta ba domin illarsa shine abdurrahman bin zaid bin aslam to shi abdurrahman bin zaid bin aslam ba shakka mai rauni ne a cikin ruwaya ta hadisan manzon Allah ma amma wani malami ne a cikin mutakaddimi na ya fara sukansa har mutu ake da irin su zahabi suka tabbatar da cewa wannan mutumin majruhi ne imam malik ne shi ya tabbatar da cewa dan an tambaye shi ta rana aka ce masa imam maliku ma tambayi ruwaya a wajen abdurrahman dan zaid dan aslam sai sai to kaje ka tambaye shi man ya baka labarin jirgin annabi nuhu yanzu kaga sai yake nuna akwai rauni a cikin ruwayarsa to tunda imam malik shine wanda ya tabbatar da rauninsa sai kuma nan ya tabbatar da hadisin da aka rawaito da gurinsa na cewa ashe an yi tawassuli da annabi adam ya yi tawassuli mun Allah to wannan ya tabbatar da wannan tawassuli tabbatacce shi sa alƙali iyar ya kawo mana shi da sa da kan alƙali iyar dan har zuwa kan Imam Malik akan wannan kissa wanda zamu karanta ta nan gaba insha Allah Allah ya samu dace abu abdurrahman sulami ya kai to, daga shashin malamai a cikin fassarar fadan allah ta'ala da ya ce faƙadistam saka bil urwatul wuska yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi wasu malaman suka ce a musulunci ake nufi wasu malaman suka ce a shaidar tauhidi ake nufi salu dan abdullahi tustar ya ce a cikin fadin allah ta'ala wa in ta wudu ni'matallahi la ba. yace in kuna ni neman manzanni mun allah ba za ku kiyaye ta ba ba za ku iya haddace ta ku kiyaye ta ba to sai ce ji salu ya ce kuna ƙididdige ni'imar da Allah yi ta ba mu manzan Allah ba za ku ƙididdige ta ba eh. da kamar Allah ba Allah mu'mini wa ƙara ta'ala Allah ta'ala ya ce wallazi ji ya abu sirki wasan daga bihi wula ya kama mutakuna har zuwa ƙarshen ayoyi guda biyu yau yau malaman tafsiri a wasa cewa wannan da ya zo da gaskiya shi ne annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam shashin malamai suka ce kuma shi ne dai wanda ya gasgata da shi an karanta ma sadaka wato bitar da wato da tausawa ba ba tashdidi ba hmm. wasu malaman suka ce wannan da wato ga ta shi sune muminai wasu malaman suka ce sai na abubakar ake nufi wasu malaman suka ce sai na ali ake nufi domin shi ne wanda ya fara bada gaskiya a cikin ƙananan yara shi musu yana wuka a cikin manya mhm. wasu malamin suka ce wani wannan daga cikin zantuka domin sai na shekarar sa goma ko shekara tara shi kusa yana sa tara tun da takwas a lokacin ya fara ba da gaske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. an kama daga malam mujahidu a cikin faɗin Allah ta'ala ala bi zikirillahi tadma'innul qulub yace da da ambatan manzan Allah ne wato zuciya suke samun nutsuwa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi da ambatan manzon Allah da ambatan sahabansa, to ake samun nutsuwar zuciya eh saboda idan mutum yana son zaman lafiya ya rike annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rike sahabban manzon Allah kada ya yadda ko da kwarzani a ta mutuncin manzon mutuncin sabon manzon Allah don wannan ne abin da zai bayu zuwa kan annabi eh ana da ma'ila ta la ta sa'u abu sai qalilan fa kullu qalilin bil maqarni ya kace sabon manzon Allah da manzon Allah suke koyi yayin da ka zage su to a fakaice manzon Allah kake daki Allah kake yi hmm. fasal sani hmm, fasal na a cikin sifanta wadda Allah ta'ala yi wa manzon Allah da cewa wato ya shaida shine wanda aka ba shaida da abin da ya rataye ita na daga yabo da kuma samun karama Allah ta'ala ya fara ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira hai zuwa karshen aya Allah ta'ala ya tara wa manzon Allah a cikin wannan aya nau'o'i na daga darajoji na zabi da kuma jumlar sifofi na da yabo sai Allah ya sanya shi mai shaida ne a al'umma sa da kai nasa saboda isan musu da wannan aiki tana kuma daga cikin hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mai bishara ne gama abota da ya da'a ta tasa sannan mai gargadi ne gama abota safo sannan mai kira zuwa tauhidin Allah da kuma bauta ubangiji sannan kuma fitila ne shi munira mai haskakawa wanda ake shiriwa da shi da haƙi zuwa gaskiya حدثنا الشيخ ابو محمد الشيخ ابو محمد دان عتاب يمن حديثي يتي ابو القاسم يمن حديثي حاتم دان محمد يتي ابو الحسن القابس يا زنتن منا يتي ابو زيد المروزي يمن حديثي يتي ابو عبد الله محمد دان يوسف الفربري يمن حديثي يتي امام البخاري يا زنتن منا يتي محمد دان سنان يا زنتن منا يتي فليح يمن حديثي يتي هلال ya zantar mana daga dawo dan ya sarin ƙala ya ce ya ce na na hadu da abdullahi dan amru dan as eh abdullahi dan dan as daga cikin sahabban manzon Allah wanda wato wasu suke cewa ya ma riga mahaifinsa musulunci kila ku an ce hijira ya riga shi kamar da abdullahi bin umar ya riga shi ma sayyidina umar wannan hijira din daga makka zuwa madina to shi kuma abdullahi bin amr bin al-as yana daga cikin manyan sahabbai wanda suke na e sannan kuma wato abubuwa da yawa dai sun faru da shi wannan bawan Allah wanda manzo Allah sun lokacin da ya zo musulunta yake cewa ya rasulullahi roƙon zan musulunta amma da sharadi yace masa me sharadin shi mahaifin kenan abu dan As yace ina son a yafe min duk da ne a baya sai ce to ai da ma ai al-islamu yajibu ma qawlu musulunci yana shafe duk abin da yake gabaninsa sa sadaka aka musulmi aka wato manzala ya karbi tubansa kuma ya tuba zuwa ga Allah ya zama to mumini na kwai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana kwance yana dan rantsawa sai kawai aka ga ya farka sai ce ka wallahi amru wato amru ya samu tsira eh, ya samu tsira sai suka kasa wani wani amru ake nufi sai da bayan ya faɗa haka hasa uku sai da bayan da manzala ya farka sai ya sullahi wani abu kake magana ya ce amur bin asma mana hmm. ya ce amur bin as mutumin kirki ne zai zo da dukiya mai yawa ya je ayyuka malam sai kuma abubuwa sun tabbata a tare da shi Allah ya ba mu albarkacin sa hmm. sai nake cewa ka bani labari a sifan nan ta manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce ajal ajal to haka zancen yanki wallahi innahu lamu su eh hakika manzo Allah sallallahu alaihi abin sifantawa ne a cikin at-taura da shashin sufofinsa a cikin alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalna Allah ya ce ya ayyuhan na'am ya ayyuhan ya ayyuhan nabiyyu to ya ayyuhan nabiyyu ko eh, ya ayyuhar nabiyu ya kai wannan manzo wato kaga qur'ani kenan amma a cikin atawar ya ayyuhar rasul ne eh inna arsalnaka haqiqa mun ayyuka shahidan mai shaida wa mubashiran mai bishara wa naziran mai gargadi kaga wannan sannan kuma wa hirzan ummiya sannan kai ne kiyayewa ga ummiyai wanda ba sa rubutu ba sa karatu kai ba wana ne kuma manzo na ne na ambace ka almutawakkila mai dogaro baka zamanto mai mummunan hali ba ba mai kaushin fushi ba ba mai kwarmato a cikin kasuwanni ba sai sai ta idan an maka mummuna ba ka yin mummuna ya rasu walakin sai dai kana yin afuwa kuma kana yin waye gafiru yana yin afuwa yana ya gafa Allah bai karɓe shi ba har sai ya tsaye da addini wanda yake karkatacce bihi albarkacinsa da an yaqulu la ilaha illallah ne su ce la ilaha illallah su buɗi idaniya umyan makafi bihi albarkacin manzan Allah wa azanan da kuma kunnuwa summan wanda sai kurumtattu da zukata wayanda suke koko wanda ba su karbi imani ba hmm. an ambaci misalin wannan daga abdullahi bin salam eh da kuma kabil ahbar wafi ba da ɗorki he wato daga cikin shashin tafarkansa an rawaito daga wato ibn ishaq sahibul magazi wala sakhaba bai zama mutum mai kwarmato ba a cikin kasuwanni bai zama mutum mai yin wato ado bil fushi da alfasha ba ba mai zantuttuka ne na wanda suke ba na gari ba hmm. ina katartar da manzan Allah da dukkan abu mai kyau duk abin da manzan Allah zai yi mai kyau ne ina kuma bawa manzan Allah dukkan ɗabi'u wanda suke masu girma ina sanya a sakinata nutsuwa ita ce tufafin manzon Allah ina sanya biyayya ga Allah shine wato taguwa ta sa tsoron Allah shine abin da ya danfare zuciyarsa ita kuma hikima ita ce ta manzon Allah da baibai gaskiya da cika da kawai shine ɗabi'a manzon Allah afwa da kyautayi ne dabi'un manzon Allah adalci shi ne tarihin manzon Allah gaskiya ita ce shari'ar manzon Allah shari'a ita ce limam jagoran manzon Allah musulunci shi ne addinin manzon Allah annabi wato shi kuma wato Ahmadu shine sunansa ina shiryawa albarkacinsa bayan an samu bata sanan na sanarwa albarkacinsa bayan an samu jahilci ina ɗaukakewa wato ba da hamalata bayan ɓuyan suna ina kuma ambatan suna ina sa bayan da ba a san shi ba ina kuma yawaitawa da shi ba da ƙillata bayan karanta ina wadatar wa bihi da shi ba da ailati bayan wato talauci ma'ana duk wanda ya riƙi manzo Allah idan talaka da shi ya samu wadata mm. ina kuma tattarawa wato da shi ba da fakata bayan an samu rarrabuwa sannan na ina ina lallashi ina wato hadewa tsakanin tsakanin zukata wanda suka rarraba bihi a barka manzon Allah mm. da san zuciya wanda yake mutu shatti wanda yake mabambanta da al'ummai mutafarriqatin wanda suke mararraba sanan na sanya al'umma manzan Allah fiye yin al'ummai da aka fitar dan mutane ya zo a cikin wani hadisin daban wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari a sasuran nan tasa a cikin attaura ya ce bawa na shine Ahmadu muqtali wato Ahmadu Abu Zadi za a haife shi a Makka kuma zai hijira a Madina ko ko yace a a dai ba zai hijira al'umma manzon Allah su ne masu godiya lillahi ga Allah a bisa kowane hali Allah ta'ala ya faɗa allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya hay zuwa ayoyi guda biyu Allah ta'ala ya faɗa fa bima rahmatin min Allah linta lahu har zuwa ƙarshen aya imamu samarkandi ya ce Allah ta'ala ya tunasantar da su bai wannan tasa cewa ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai jin kai ne ga muminai mai tausasawa ne mai taushin sasanninsa ne annabi za a taka shi ya haƙura eh sallallahu alaihi wasallam da ya zama mai mummunan hali mai kaushi a cikin zance da sarrafu wato sun watsa daga gefensa sai dai sha'anin da lama Allah ta'ala ya sanya shi mai saukin hali mai saukin hali ne shi mai sakin fuska mai biyayya ga ubangiji mai tausasawa haka nan imamu dhahaku ya faɗi shi a haƙƙin manzon Allah hmm. Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar 'alaykum shahida abul hasan al-qabisi yace Allah ta'ala ya bayyana da fifikon annabi mu alaihi wasallam da fifikon al'umman nan tasa da wannan aya a cikin fadin sa a cikin dai ayar da yace wa fi hadha li yakuna rasul alaikum shahidan wa takunu shuhada ala nasi كذلك قوله تعالى هكذا فلن الله تعالى كيف إذا جينا من كل أمة بشهيد فكيف إذا wajina bika ala haula ishe yana aya ita ce wadda wata rana dan Allah yake cewa sayyidina Abdullahi bin Mas'ud karanta min Qur'ani sai ce a aqra'u alayka al-Qur'ana wa alayka unzila na karanta mun Qur'ani bayan kai aka sauko sai ce a uhibbu an asma'ahu min gairi ina so in ji daga wajen wani na ne shikenan sai karanta mun wajen nisa'i manzala yana ji abdullahi dan mas'ud na karantawa sai yazo wannan aya fa kaifa ji ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai manzon Allah ce hasbuka al'an ya ishe ka haka yana waiwa sai ga fuskar manzon Allah tana ta da halwaye sallallahu alaihi wasallam saboda akwai bayani mai girma a cikin wannan aya nauyin da Allah ya dora manzon Allah ne Allah yake magana a kansa cewa ranar kiyama za a zo da al'ummai baki ɗayan su idan an zo da wayannan al'ummai za a tambaye su za a tambaye su annabawan kun isar da aike sai annaba su ce mun isar sai a ce da al'ummar ta su ku annaba sun zo muku sai wannan al'ummar su ta a ma ja ana yin bashirin wala nazirin ba wani annabi da ya zo musu ba a ce musu komai ba sai annaba su ce ai mun isar ya ubangiji sai Allah ya tun su ku ku idan kun faɗa su wannan sun ce ba su yadda ba to yana shaida ku cewa kun isar sai su ce muna da shaida su ne al'ummar manzon Allah mu kuma al'ummar manzon Allah akwai Qur'ani da Allah ya saukar mana wanda a cikin wannan Qur'ani duk ya bamu labarin annabawan baya da yadda aka yi da su da saban da suka yi wa annabawan nasu da kuma irin yadda aka kifa halakar da wasu da wanda aka kifar da su da wanda aka musu jinkirin azaba sai mu ce eh kwarai wannan mu shaida ne kan haka to idan an zo za a ce to ai duk shaida sai an samu mai tsarkake shi wanda zai ce adalul ridan sai a kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce to al'umma ta adalai ne wa kadalika da mu ummatan wasadan kenan shikenan sai a ce to an karbi wannan shaida ta manzon Allah shikenan mu kuma sai a kaushe da nan tamu tunda an zaka ke mu mm. to amma idan an zo haƙƙin manzon Allah shi kuma sai a ce ya rasulullahi kai kuma kai sadda ake sai ya ce na isa waye shaidar ka sai ya ce ni ne shaidar kaina eh sai a to kenan an yadda ba sai an kawo musa kishi hudu ba an yadda da bayanin ka an yadda da shaidar ka kuma an karba hmm. fadan Allah ta'ala da ya ce wasaɗan ɗin nan ai udulan udulan wato adalai ne khiyaran zababbu Hmm. ka san ita kamar larabci yanzu an ce adulan bauɗaɗɗu kenan eh sun mallade na kabar biyar bihim ya ajuluna masu bauɗewa ubangiji kenan yawwa amma an ce udulan to wannan shine a adalai din hmm. ma'ana ita wannan aya irin yadda muka shiryar da ku to haka nan hassasna ku muka keɓance ku kuma muka fifita ku na cewa mun sanya ku al'ummai ne khiyaran zababbu Udunan kuma adalai don ku shaida ga annabawa sai ya ramcin Allah tabbata gare su hafsa al'umman su sannan manzon Allah ya zama ya yi shaida gare ku bi sirri da gaskiya kila wasu malamai suka ce hakika Allah madaukakin sarki idan ya tambayi annabawa shin kun isar da aike sai su ce na an mun isar sai al'umman su ce san babu wani mai bishara babu wani mai gargadi da ya zo mana to sai mu al'umman manzon Allah sai mu shaida ga annaba mu ce a annaba sun isa sai kuma manzon Allah ya tsarkake mu mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakila aka ce a ma'ana ita wannan aya ai ku hujja ne amsa duk wanda ya saba muku shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hujja ne akan ku eh imamu samarkandi shi ya kai to wannan Allah ta'ala ya ce وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم نعم malam qatarat dan nuhman yake cewa da kuma wato qatarat eh, dan da'ama ah. wani hasan da hasan basari basri wa da kuma zai dan aslam yace kadama sadiqin din nan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku sani cewa muna fada manzon Allah a wajen ubangiji saboda ba za mu tabi ba a lokacin manzon Allah shi ta muke kama kafa hatta wannan musifa da take take neman ta addabi duniya ta wannan corona virus to mun kama kafa da annabi muhammadu Allah ya ubangiji dan shugaba annabi muhammadu allah ka yaye mana ita eh gashi tana neman ta hana min ibadu ta hana mu wasu al'amura to amma ya ubangiji kai ne arhamar rahimina kai ne mai iko mai baiwa to muna roƙonka a cikin ikonka cikin baiwarka allah ka yaye wa al'umma manzon allah sallallahu alaihi wasallam hmm. eh Allah ya ceto eh wato annabi Muhammad zai ceto lahum gare su an ga daga gasar basari ya ila yau shine musibar nan tasu bi nabiyyin da rashin annabinsu ai bi faqad nabiyyin wato musibar su da rashin manzon Allah da na dama ai ba wata musifa a duniya baki daya wata ta kai rashin manzon Allah a duniya tun ka kaga manyan sahabban manzon Allah kowa ya mauci wanda su ne masu shiryar da al'umma masu nuna mutane ga yadda za a yi to kasancewar lamarin ba ya da za a ba a samu wanda ya nutsu ba a cikinsu su sai sai na abubakar shi sa wata rana manzo Allah sun sai kalli wani yace yace sai na abubakar yace wannan mutumin fa zai faranta maka ne ba zai tsaya a irin matsayinka da ka tsaya a madina yayin da wata musiba za ta faru irin matsayinka zai tsaya shi ma a makka idan ga kwantar da hankalin mutane to ashe ba hakan ya faru lokacin da aka ce manzan Allah ya kaura shi sai na abubakar yana can garin wani gari sun inda amaryarsa take to kawai sai labari ya zo cewar manzon Allah ya rasu to amma kuma sai na Umar ya zari ta kubi yace kar na ƙara jin an ce manzon Allah ya rasu yace duk wanda na ji ya faɗa wallahi sai na sare maka shi manzon Allah ba yadda za a yi mutu a irin wannan kamala ta sa da jalala da jamala da Allah ya bashi a ce ya mutu ba zai yi ba kaga a wannan gurin sai na Umar mantawa yi tun gashi Allah ya faɗa wa Muhammadun illa rasulun qad khalajin qawlihi rusul afa in mata aw qutila in qalatum ala aqabikum kaga ya manta wannan aya da kansa domin ga lokacin da yake faɗa a lokacin sai na abubakar eh, umar aya eh, usman ya kasa tashi sai na ali sai kai ya kawo kai kasa magana shi kuma kaga manya yake yan fa sun dimoci saboda me saboda tashin hankalin da ya faru yau ba manzon Allah wanda ake gani rai yayi haske wanda ake gani idan kana cikin larura ka warke idan kana cikin tashin hankali ka ɗauke shine manzon Allah duk wata musiba in ta zo aka zo Manzan Allah an warware ta baki da kana gani mutane suke zuwa da ƙwarran su kuma zamu karanta nan gaba sai a zo da ƙwarrai da asbahi a ce manzon Allah ya tsoma hannu kawai a ciki wannan ruwan ya ishi mutane a shafa a jiki a abin da za a nema barka manzon Allah to yau an rasa wannan baki daya manzon Allah rigarsa ba ke ɗauka a jika a ba mara lafiya ya sha sai ya warke to yau an rasa wannan abin baki daya shi sai na Umar sai ta tafi wallahi ban da mutu ba a lokacin da sayyidina abubakar ya zo bai yi magana da kowa ba sai shiga ɗakin manzon Allah ya ga manzon Allah musajjan an lallabe shi a cikin barko ya taba shi tabbatar manzon Allah ya kaura sai ce dibta hayyan wa mayitan ya rasulullah ka tsarkaka kana rayi ka tsarkaka bayan kaura ya rasulullah nan da nan ya fito sai na ya ce wanda duk ice sai na sare sai sai na abubakar sai dafa ka faɗa sai na umar ya ce ala rasulika ya umar kwantar da hankalinka ya umar annabi muhammad ya rasu sai na umar sai fashe da kuka saboda abin da yake gudu a zuciyarsa kenan kar ya faru to ya faru ice kwantar da ka annabi ya rasu ya kushe da yake cewa ayyuhan nas man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kan mata wanda duk yake wa manzon Allah annabi ya rasu ba wai yana nuna cewa ana bautawa manzon Allah dan kawai su su dauki shi ga su ce to ai akwai masu bauta annabi ba haka ke ba in bautar da kake danganin annabi ne to annabi ya kora in ko Allah kake bautawa to fa inna Allah hayyul la yamutu Allah baya baya mutuwa rayi ne rayuwa ce wadda take sarmadin ta Allah ba ta da farko ba ta da ƙarshe ya karanta aya wa Muhammadu illa eh, sayyidina Umar bayan ya nutsu yace wallahi na manta da ayan nan baki daya sam ina matsayin na Amirul Mu'minin sayyidina Umar dan Haddabi sore me saboda an ɗimauce an shiga wani irin yanayi an shiga cikin wani irin hali ka. Ah, wannan shine fa irin abin da ya faru a wannan lokacin to shi sa manzo ba za a cikin wani hadisi cewa duk mutumin da ya tuna wato wata musifa ta same shi to ya tuna musifar rabuwa da ni wannan shine abin da zai baka hakurin dukkan wani ibtila'i dukkan wata musifa da ta fitin karuka Allah ya samu dace na'am amin an kamo daga abisa da kudiri Allah ya dare shi ya ce ai wato anna lahum qadama sirrin inda rabbihim din nan shine wato ceton manzon Allah na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda wanda ya faɗa ceto gaskiya ne kuma muna roƙon Allah Allah ya samu a cikin ceton manzon Allah ba kamar irin yadda Muhammad dan Abdul Wahhab yake faɗa a cikin littafin kashfu shubuhati ba cewa wai kai ba za ka roƙi Allah ka ce Allah ya sanya ka a cikin ceton manzon Allah ba wai ka bari kawai shikenan in ka yi shi kawai shikenan Allah ya nufa dan wannan addu'a ta ka ba ƙara komai ba wannan kuskure ne kuskure ne ka ba daidai bane ba mun samu ka sahabban manzon Allah da yawa sun tambayi manzon Allah ya rasulullahi samu a cikin ceto hadisi ya zo a Tirmidhi Anas yace ya rasulullahi cece ni yace inni fa'ilun zan cece ka yace to ya rasulullahi in mun zo lahira ina zan same ka yace in ka zo farkon nema na ka neme ni a wajen tafki yace in baka nan bai ce ka je gurin sirati yace in baka nan bai ce ka je gurin mizani ice to ba zan ƙetare wayannan gurare ba saboda ana tamma ana neman ceton dan Allah kuma ceton manzon Allah yana samu yana samuwa hadisi ya tabbata annabi ce duba liman ra'ani aura amar ra'ani annabi ce la tamassan nara musliman ra'ani aura amar ra'ani mai ruwaya ya ce ka ganni ni sahabin manzon Allah ka tsira tun annabi ya ce la tamassan naru musliman ra'ani aura amar ra'ani Allah ya samu zaci hmm. amin shine mai ceto na gaskiya ga ubangiji sahal na abdullahi tustari ya faɗa ita ce wato rigayen nan na rahama wadda Allah ya sanya ta a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ɗan Ali Tirmidhi ya faɗa yace huwa imamu sadiqin shine jagoran masu gaskiya da kuma masu gaskatawa ash-shafi'ul mudau mai ceto abin bi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 لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم